الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعطي قبل كراتو أو أن الكتاب من سنة بحثة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار في شرح جوامع الأخبار واللفر الشيخ عبد الرحمن بن ناصر الدين السعدي رحمه الله تعالى أقومون آه، شيء دوستينا ثلاثين 33 da za mu tashi a kan hadisi na 34 alhadisun rabi'a wa salasun hadisi na 34 ya ce an abi hurairata radiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam min نقصت wa ma zada allahu زاد bi عبدا illa إلا wa ma تواضأ ahadun lillahi illa rafa'ahu allah rawahu muslim a daga abu hurairah radiyallahu anhu yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma na qasat sadaqatun min sadaka ba ta rage dukiya wa ma da zada Allahu 'abdan bi 'afwin illa 'izzan kuma Allah bai kara wa bawa wani abu ba saboda afuwa sa ko saboda afuwa sai daukaka wa ma tawadha'a ahadun lillahi illa rafa'ahu Allah babu wani wanda zai zai yi tawali dan Allah face Allah ya ɗaukaka shi a wani hadisi muslim ya rawaito shi a cikin littafinsa aljami kuma hadisi ne da ya kunshi falalar abubuwa guda uku waɗanda a zahiri mutane sukan ɗauka a matsayin a suka musu mummunar fahimta kamar sadaka mutane sukan ɗauka sadaka tana rage dukiya in ka ɗauki abu na dukiyar ka bayar to ka rage ta ko ko mutumin da za a yi masa laifi ya ce ya yi afuwa to sai a ganin kamar ya wulakanta kansa ya za a ce kamar sa an yi masa abu kaza amma ya afuwa ko kuma mutumin da zai rika tawalu rika kaskantar da kansa wajen mu'amala da jama'a a rika ganin kamar ya wulaƙanta kansa shi ne annabi sallallahu alaihi wa sallama yake nuna falalar waɗannan abubuwa guda uku sadaka da afuwa da tawalu yake nuna cewa wani abu ne wanda mutum zai fara ganin amfanin su tun daga nan duniya kafin ma a je lahira sadaka dai ba tare da dukiya ba tare da dukiya ko da a zahiri kamar mutum zai ga cewa yana da abu goma ya ɗau ɗaya ya bayar kamar ta ragu ko a ce zakka mutum ya ɗauki kaso ɗaya bisa arba'in ya bayar ai ya rage dukiyarsa kila ma idan dukiyar tana da yawa zai ga kasan ma yana da yawa sai rika ganin an adu in yana haka a dukiyar ta raguwa ta sirkai to annabi sallallahu alaihi wasallam ce a'a wannan koda kana ganin kamar rabuwa ce a lokacin da ta bayar amma ka kamanta ta bangarori da yawa wannan dukiyar ta ka ba rabuwa ce ba albarka ta samu na farko abinda za ka bayar a cikin dukiyar ka don allah zai taimaka wajen sanya albarka a cikin dukiyar kuma wannan zai taimaka wajen haɓakar dukiyar kuma zai taimaka wajen kare dukiyar daga wasu musibu kariya ce daga wata musiba da ta kan iya auka wa dukiya kamar musibar gobara musibar sata musibar damfara sauransu wanda an san cewa mutum ne zai zama yana da dukiya tari a hannunsa amma ɗaya daga cikin musibin da in suka auka wa dukiyar tsayawa ya gari ba da komai to yana daga cikin abin da allah yake kare dukiyar mutum da shi sadaka daga cikin wannan dukiyar Allah ya kan kare ta daga irin wannan musibu yakan kuma sanya albarka a cikinta sai ka ga cewa ga ta yakan kaɗan amma kuma ga rayuwarsa tana kyau ba za ka same shi cikin wani yanayi ba taƙila ka samu wanda ya fi shi dukiya a cikin yanayi na ɓacin rai da ba za ka same shi shi a cikin sa saboda shi Allah ya albarkaci dukiyar ta. Ɗan kaɗan ne amma ya masa amfani da yawa sannan kuma Allah subhanahu wata'ala kan taimaka kan karkace wannan dukiyar ta hanyar wannan sadakar lokacin da mutum ya zama a dan kasuwa ne ko ma'aikaci ne ko ma ne kila akwai sanda wani abu zai shiga dukiyar na haram bai sani ba wani abu zai shiga dukiyar wanda bai dace da shari'a ba bai sani ba ko wajen ciniki yadda aka jahilci al'amura da yawa na harkar ciniki na harkar sai da sayarwa zai iya yin wani ciniki wanda a shari'anci ba a yi da irinsa ba wurin rashin sani ko kuma wani lokaci shaidan ya wudare shi ganin watakila ko maɗuɗuwar riba da za a samu a ciki rufe idansa ya yi wannan cinikin daga baya kuma ya dai na dama to wannan sadaka da zai rika fitarwa daga dukiyarsa yana bayarwa takan yakan tsarkake wannan dukiya daga irin wannan abubuwa na datti na kazanta da sukan iya su shige ta ko ya sani ko bai sani to duk wanda idan mutum ya dube shi ya dubi waɗannan amfanin nuka ai ba zai kawo magana cewa ya yi sadaka dukiyarsa tare kuma ba ka saba hada su da raguwar da za ta yi bayan da ya ɗauki wani abu da bai taka kara bai bayar don Allah sai sa da ya ce ma na kasar sadaqatun mai mal ba sai da sadaka tare da dukiya wannan ga mutumin da yake fahimtar wannan to jahili ne ya sallama ga ubangiji ba annabi sallallahu alaihi wasallama ya nuna wannan kuma a idan mutum zai dubi rayuwar mutane zai ga haka duk mutumin da ya kasance yana amfanar da al'umma da dukiyarsa to sai ga dukiyar ta fi albarka sabanin wanda zai tara dukiya amma mutane ba su amfanuwa da dukiyarsa to sai gaba ta biyu annabi ya ce ma da Allahu abdan bi afuwin illa izzan ubangiji bai kara wa bawa saboda afuwa ba ce izza a ce girma afuwa abinda ake cewa afuwa shi ne mutum ya yafe laifin da ake masa tare da yana da ikon ya rama shi ake cewa afuwa mutum a yi masa ba daidai ba yana da ikon zai iya ramawa amma sai bari ya ce ya yafe ya kau da kai ya yi afuwa yayin da mutum ya aka yi masa ba daidai ba ya haƙura saboda abu ƙarfinsa wannan ba ita cikin afuwa ba saboda babu yadda zai yi a yi masa ba daidai ba amma ba zai iya ramawa ba sai ga tutun da ba zai iya rama ba kawai ya bar magana wannan ba afuwa ce ba ita ce ke afuwa ba afuwa kana iya gari wani abu za ka iya yin wani abu sai ka ce a asu ka bar ka yafe ba wanda ya maka ko abin da ya baka da magana ne ko da aiki ne wanda ya bata maka ne ke kaya fi maka to halar hakika mutane za su iya ganin wannan kamar kana muzanta kanka ne a za ya kamar ka ce an maka irin abu kamar irin wannan kawai ta bar magana a ce kaya afuwa yi wani kana ta kanta to ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna cewa a'a in dai mutum afuwa zai yi don Allah to girma zai kara a wurin Allah zai kara izza ne a wajen Allah zai kuma kara izza a wajen muminai da mutane kirki an san cewa mutumin da aka san shi zai iya yin ramuwa yayin da aka yi masa ba daidai ba amma ya ce ya yi afuwa ya yafi ya bar maganar don Allah to wannan zai samu yabo wurin mutane mutane ya su yaba masa kuma shi kansa wannan da ya yi masa ba daidai din ba daga nan zai shiga jikunan yayin da ya ga cewa gashi ya yi masa abin da bai kyauta ba kuma idan zai ɗauki mataki zai iya karɓi haƙƙinsa to amma duk haka sai ya ce ya yashi تولى قرادة بشيوة نمكي يا قوة نتوصل الشيخ قال لك ادفع بالتي هي أحسن وتستوي السيئة ولا الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه بينه عداوة كأنه ولي الحمد باب يرزا أي كاوة كاوة أي كده ومولا سزمان بس سزمان إيبا ادفع بالتي هي أحسن kai idan an maka mara kyau ka ture wannan mara kyau din da abin da ya fi kyau to kai sai abin da ya fi kyau domin ka magance wani mummuna abu da ake maka ba wai kai abu mai kyau ba inji Allah kai abin da ya fi kyau fa idza alladhi bainaka wa bainahu adawatun ka annahu waliyyun hamim sai ka ga wanda tsakaninka da shi ba ga miciji ya dawo kamar abokinka na kudda kudda ya dawo wani soyinka to kaga shi ne wani babban riba ce da mutum zai rufe ta hanyar abuwa annabi sallallahu alaihi wa sallama bai yi nasara a kan mutanensa ba waɗanda suka nuna masa kiyayya da gaba da tsana har ta kai suka kore shi daga garinsa mahaifarsa ya tafi wani gari ya zaman bakunta har Allah ya ɗaukaka shi ya ɗaukaka addininsa amma da ya ci nasara a kansu yana iya yin komai ga waɗanda suka cutar da shi amma sai ke yaya annan bai ci nasara da wani abu da ya kai wani lokacin da ya fasku makka ga manya-manyan kafirai sun shiga hannunsa lokacin yana iya ramawa ramuwar gayya yana iya kwato abubuwan da aka kwace wa mummunai da kwace mata a kwace wa 'yan uwansa da mayar musu da kayansu amma annabi sallallahu alaihi wasallam tun daga shigowar samarka makka ya fara nuna abuwa yace wanda ya shiga gidan abu sufiyan to ya ya sha ta a shi wanda ya shiga masallaci masallaci mai alfarma na makka ya shiga masallacin ta ka'aba shi ma ya sha rabu da shi wanda ba ya shiga gidan ya kulle shi ba ku kyale shi to kaga wa kenan za a taba ba wanda za a taba za ta ya buɗe ƙofar tsira in ka in ma ba ka da gida ka shiga harami in kana nesa ko ka zo wani ya yi kulle gidan ka shiga harami ba a shi ba da ƙofar da ake kulle ta ba kaga kowa ma ya tsira lokacin da ya zo annabi sallallahu alaihi wasallama suka taru ya ce ma zan muku manni fa'ilun bikum me kuke tsammanin zan muku ne su sun san waye ba aiki sallallahu alaihi wasallam sun san tasowar sun san rayuwar sun san nagartar sun yana karami to haka ba wani bako bane a idan su suka ce alkhairi muke tsammani ya dan mai karamci ya mai karamci dan mai karamci dan mai karamci sun san tabbata sun san gidansa sun san danginsa duk mutanen kirki ne wace alheri muke tsammanin za mu gani a wajenta nabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce la tasriba alaikum al yawm fadhhabu an fa antum tulaqa ku je babu zargi babu wani zargi a kan wato babu sauran wani caji da za a yi muku ku tafi ku yantattu ne ran ɗinta babu wanda ake a lokacin mutane ta shiga addini wanda da yake gaba da addini ya tsana addini ta gashi ana ta kuma addini to annabi sallallahu alaihi wasallam kaga izza ya kara ba ba kasance ba dan yayi abuwa izza ya kara abuka ya kara to annabi yana da irin wannan yawa a rayuwarsa zaman sa a madina a cikin yaƙe-yaƙensa shi za a taho da kansakali ya tsaya kansa da kansakali ya zare takobi ki zai a annabi sallallahu har yana masa wuraren cewa to yanzu waye zai iya kwatar ka annabi yana kwance wata rana haka wani makauye arni ya lallabo annabi yana bacci sabbin sun ɗanyi nisa daga annabi sallallahu yana kwance a ƙarƙashin wata bishe wani ba ba musulmi ba ya lallabo ya ɗauki takobin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya taba shi ya tashi ya to yanzu waye zai kwace ka annabi ya ce Allah yana faɗar haka sai farfarwa mutum mutumin da sai takobi ya fadi annabi ya ɗau takobi ya ce kai kuma fa sai kuma yanzu zai kwace ka daga hannun nan sai kama magiya da fara wani annabi ya ce ka ba abin da zan maka da rairan wannan suna nan da yawa ci kwalarsa a dake shi ba abin da ba a yi masa ba to amma wannan afuwar da ya tsayi ita ce ta tsara masa izza tsara masa wato kurjini da martaba da daraja ta duk mutumin da zai zama yana da irin wannan to ƙara ɗaukaka zai yi a wurin allah su wani wata to wani in ya kasance ma kamar ba ake sallallahu alaihi ya kasance ma mai ya yi afuwaɗin? bayan afuwaɗin kuma sai ya sai zama mai ihsani har ma idan ya yi afuwaɗin to sai ya kyautata mutum wanda ya masa ba daidai to kamar afa wa aslaha fa ajruhu ala Allah to da za a jaza'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha wanda aka yi masa ba daidai ba yana da damar ya yi ramuwa irin yadda aka yi masa inda Allah da damar ya rama gwargwadon yadda aka yi masa ba daidai ba amma ka gana afa wa aslaha wanda ya afuwa sannan ya gyara bayan afuwar ma ya zo da wani abu na gyara fa ajruhu ala Allah Allah ji to ladan sa yana buna ya tafi in biya shi ne in ya hakura shi ya karbi ya karbi haƙƙin sa da kansa ya ce ya hakura to ya zo ni zan bashi to kaga babu wanda zai ce Allah ka riƙe ladan ka ni zan karɓo haƙƙina da kaina wanda zai faɗa ka kaga sai wanda yake bai san bai san girman ubangiji ba da wa jalla to sai gaba ta uku ita ce wa ma a ahadu lillahi illa rafa'ahu Allah babu wani wanda zai tsantsantar da kansa dan Allah da ya tawalu dan Allah face Allah ya ɗaukaka shi tawazu abin da ake nufi da tawazu ka zama mai bin gaskiya duk inda ka ganta ba ruwanka da dubban waye ya faɗi ta ya matsayinsa ya girmansa ya darajarsa shi wane ne a ne gaskiya ce ta jika to ka ce ka yi taranda ka mika wuya kan wannan gaskiya ko ma waye mai faɗanta ka bi Allah ka bi manzansa ka yi aiki da umarninsa ka guje wa hannunsa sannan kuma ka zama ba mai wulaƙanta mutane ba kada ka wulaƙanta mutane saboda jin kana da wani abin da ba su da shi jin cewa kai ka fito daga gida gida kaza su wane da wane su ne iyayenka ko su ne danginka wannan sa ka rika wulaƙanta mutane ko wulaƙanta su saboda jin wani abu da Allah ya baka bai ba wasu da yawa irin naka ba Allah ya baka wadatar dukiya Allah ya maka ya baka mulki ko Allah ya baka ilimi ko wani abu dai da za ka cewa ka dara wasu daga cikin mutane da shi wanda ya sa ka taka mutane ka ganin mutane ba komai ba in an kace duk wanda ya taba mu to ya ga wa ya taba ya taba jiji da kai irin wannan shi ne ake cewa girman kai rashin yin wannan shi ne ake ce tawalu tawalu ka tsantsantar da kai da bin allah umarnin allah da bin gaskiya daga kowa da to sannan kuma ya zama na baka da wulakanta mutane za ka iya sauraron babba da ƙarami yaro da babba za ka iya sauraron mai shi da mara shi kowa da kowa don shi tawali shi ne kishiyar girman kai don ce mutum mai girman kai ne baya da tawali don ce mai tawali ne baya da girman kai girman kai kuma kamar yana da ya ce gamtul haqqi البطر رد غمط kaɗa ga miliyan wani بطر الحد وضمط الناس بطر الحد وضمط الناس بطر الحد كتاجب السياحة أنا جانا نقل السياحة ما سولا وين دي فريقة كي كان أقل الإسراء كمار كان يتشيشين يجي أمان السياحة ثم أذكر شيء أقول كذا جيتا كذا تبيع من كذا تبيع من كذا كذا كذا وين نقل وقتين وغمط الناس دولة كتاجب كتاجب كتاجب كتاجب كتاجب كتاجب كتاجب كتاجب كتاجب كتاجب كتاجب كتاجب kai ka isa kowa tsoron kai ke kowa yana shayin ya yi magana a gaban ka shi shine girman kai to aka sun wannan kuma shine tawalo ne tawalo Allah yana gawa a sallallahu alaihi wasallam wa jana haka da mu'min ka kaskantar da bukafukanka ga mu'minai yasa annabi sallallahu alaihi wasallama yana cikin sahabbansa wani lokaci ba ko ya zo ba ka yakan kan gane to ya na Allah din ba saboda rashin gano wani bambanci yadda kowa ya zauna haka su zauna cikin su da yake hira da su ba tare da kana shigowa ka gane cewa wannan shi ne wanda Allah to mutum nawa ne ke iya nuna rara aka ce wani mutum shi yake da wani matsayi a cikin mabiyansa to kana dosowa ma ba canza maka ba daga inda yake zaune da irin shimfiɗa da aka yi mata da irin kayan da ya saka da irin yadda yake magana irin yadda kowa ya ritanar da kansa shigarsa ba irin ta kowa ba shi shi tashi shigar ta yi ta bambam da sauran mutane to ta san cewa wani ai shi ne shi ne oga to shi manzo Allah ba haka yake ba sahabbai suka ce to tari in ba ko yazo sai ya tambaya ayyukum muhammad sun kuwa yi muhammadu ɗin da ya tambaya wa ina yake suka ce ba shi ba zai gane wani shi ne ba ya mai da za ta shiga fada ba ka gane mai talauta ba kawai zai yi ne ka shiga kasan cewa a yi ga shi ne ba ta shiga guri kaza ga wancan zaune ga wannan kwanci ga wannan kishi da wani ba ga wani alama bambancewa ba sai ka tambaya ina ina mai abin da ina umar yana khalifa yana khalifa amma ya fito daga bishiya haka yana jin bacci sai ya shi kwanta sani suna ta zirga-zirgar su yana khalifa shine shugaban al'ummar musulmi na duniya gaba ɗaya a lokaci duk wani musulmi da yake bayan ƙasa shine shugabansa amma zai zo ya samu shimfiɗa ya samu inuwa ya shimfiɗa ya kwanta a mutum na farko dai wannan yana nuna ba ya ɗauki kan shi ya fi kowa ba na biyu kuma yana nuna cewa da gaskiya ne ba ya tsoron wani da ya cuta har ya kawo masa farmaki ko ya zo ya shaƙi shi ce daman kayi kaza kamun kaza kamun a sanadiyar ka na shiga kaza da a'a wala ka in ba ko shigo yana tambaya ina ina ka je ka dace ai ga ga wani can a kwance a ƙarƙashin itace shi shi ne yace shi ne shi kuma ya san a garin su ko a ƙasar su ko al'ummar su yana da shugaba yake sai za ka ga shugaba ka ɗauko kanka aiki ka ɗauko wa kanka aiki har kawai ka ce kai kana son ka ga shugaba gaba ɗaya kuma ka aka ce za a kai ka wajensa ka ga sauraye za a rika wucewa don a wuce ta nan a shiga nan a wannan lungu in aka baro ka fito da kanka ma ba ka fito ba saboda lungu lungu da aka shiga da kai da sako sako kafin a kai da inda yake kafin ka shiga fadin da yake kuma ka je ka ga inda yake tsakanin ka da inda za ta yi magana da shi zara ce mai nisa ka isa ka matsa a kusa da inda yake ba kana nesa yana nesa sai ka ɗaga murya sannan ka iya magana sannan ka ga irin abubuwa na alfarma za a gan shi an shimfiɗa a inda yake yana zaune a kan wata kujera ta alfarma da wata shiga ta alfarma komai na shi daban yake irin haka za ka ga shugabanni amma shi wannan sai ga shafi kan yar shimfidarsa tabar masa a ƙashin itaciya yana ta shagar baccinsa da irin waɗannan bayan allah a lalle sun cancanci ubangiji ɗaukaka su ɗaukaka darajarsu da mutuncinsu shi ne allah annabi yake cewa ma tawaba ahadun wa ma tawaba ahadu billahi illa rafa'a babu wani wanda zai yi kaskantar da kansa domin Allah ya yi tawari'u domin Allah sai Allah ya ɗaukaka shi duba za mu ga annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce wa ma tawaza a ahadun lillahi domin Allah domin kaskantar da kai ka yi shi don Allah wanda ya nuna cewa kyakkyawan niyya za ta nuna cewa da don Allah yi. wani zai iya marere cewa ya sun fiye da kansa saboda wata bukatarsa ba wai dan Allah zai yake yi ba a'a ko ta bukatar da yake da ita yayin bukatar ta ta biya kenan daga wannan mutum ne mai hannu da shuri to bara ya nuna masa shi mutum ne tawali'u saboda ya samu abin hannunsa ko ya samu wani shugabanci ko wani abu irin wannan na duniya ba dan Allah zai tawali'u ba to wannan wani da kaskantar da shi zai yi ko da yana ganin zai samu abin da yake so wani abu tsantsanci ne a wani da da kuka da su da haka duk mutumin da zai wani abu da mummunar niyya ko dan a gani ko dan a yaba ko dan a ce wata shi mai kaza ne to wannan riya ce ah, kuma duk wani abu da riya ta shiga cikin sa bata shiga ciki saboda duk mutumin da zai yi abu to ya yi shi dan Allah amma tawaza ahadun lillahi illa rafa'ahu Allah wasu ma suka ce wanda zai tawali'un dan a dan Allah ya ɗaukaka shi ba dan Allah ya yi ba dan ɗaukakar ya yi to shi akwai matsala abin da ake ne bukata shine mutum ya abu dan Allah in yi wannan to zai ga kyakkyawan sakamako daga Allah tun anan kafin ma a je lahira Allah ya mu dace sallallahu alaihi wa sallam ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh